masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai leƙa can jihar kaduna najeriya ne inda aka fara gudanar da gasar kwallon dawaki ta georgian cup wadda ta cika shekaru 100 cur da fara gudanar da ita a jihar sannan za ku je da gasar ta polo ke ci gaba da samun karbuwa tsakanin jama'ar nahiyar afirka wasan kwallon dawaki da aka fi sani da polo a harshen turanci na ci gaba da samun karbuwa a nahiyar afirka lura da yadda a yanzu ake samun sabbin 'yan wasa da kuma kungiyoyi a karan farko a tarihi an samu kungiyoyi da dama da ke fafatawa da juna a gasar kwallon dawaki ta georgian cup a jihar kaduna najeriya a daidai lokacin da wannan gasa ke cika shekaru 100 da fara gudanar da ita suleiman abubakar walin kafi shine shugaban kungiyar polo ta kaduna ya yi wa abokin aiki na aminu sani sado karin haske dangane da gasar ta bana ban da aka kafa eh, club din shekarar 1918 sai aka ba mu donation na georgian cup eh, british bank of west africa lokacin yanzu su ne first bank suka ba mu georgian cup 1919 eh, yanzu shekara cika cika cika ɗari kenan bana za mu buga georgian cup anniversary na shekara ɗari shi wannan kofi ya yake kenan shi wannan kofin shi ne dai za a ce premier cup na polo ko a afirka baki ɗaya. domin babu kofin da 'yan wasan polo suke sha'awan a ce sun nasara ko sun ma buga a cikin kofin kamar shi wannan georgian cup ɗin bana team entry da muka samu na buga georgian cup team mayan 'yan eh, teams da mayan 'yan wasa kamar number one player ingila da na south africa da mayan mayan wasan poland argentina a duk sun halar a filin nan namu za su buga jojen cup bana ƙungiyoyi sama da arba'in yanzu aka samu resistance da za su buga poland kaduna bana ya kike kallon kofin ganin ka ce shekara ɗari kenan da fara sashi a najeriya tun alif ɗari tara da goma sha tara ya kike kallon yadda tafiya ta to alhamdulillah yanzu dai za a ce kusan kaduna ne santan polo a afirka baki ɗaya don kaduna garin kaduna yanzu filayen polo da Uh, facilities inda za ka samu ka je ga ana polo daga polo club namu na cikin gari gonaki manya-manyan gonaki 'yan wasa manya-manyan 'yan wasa dawaki ta adalin dawaki manya-manyan hadda 'yan argentina babu kamar kaduna yanzu ina ke ji da afirka wannan tournament namu kuma da za aka samu ƙungiyoyi sama da arba'in ban tsammani an taɓa tournament polo irin wannan ba a afirka gabaki ɗaya so kaga an samu ci gaba sosai kenan wannan gasa tsawon wani lokaci za ta kai ana yi insha Allah za har lahadi na sama 20 ga watan oktoba za mu kai muna kodan insha Allah ta bakin suleiman abubakar kenan walin tafiya fitaccen dan wasan polo wato bello buba da ke matakin gwaninta ta hudu a wasan na kwallon dawaki na cikin 'yan wasan da za su fafata kuma a cewarsa babu shakka gasar ta bana na da wata kayatarwa ta musamman jojiyan cup to mu dai ba baki bane a gurin to amma bana akwai gasa sosai saboda an kai shekaru da dama ba taba samun tumatumai a cikin kofin jojiyan ba saboda haka babban gasa ne kuma insha Allah muna da alamun nasarar Allah yadda a ciki. Za mu iya sanin wasu daga cikin kungiyoyin da suka shiga wannan jojiyan cup din? Ah, akwai kungiyoyin shine akwai El Amin wato kungiya ta El Amin Polo Team na Kaduna akwai Imani suma daga Kaduna akwai Agat Lintex daga Lagos akwai kuma Malcolm Mines daga Jos sannan akwai ah, Rubicon daga Abuja Agat Polo Club. A me kake gani yasa wannan karan gasar ta yi armashi? To alhamdulillah ka san polo ko kuma duk wani wasanni a duniya zai yana ci gaba to mu a gaskiya a Najeriya wasan polo na da ci gaba muna da samun yan wasa da suke shigowa sababbi. Me kake gani ya kamata a yi najeriya wasan poland ya kara ci gaba a samu gwanaye da suke da tara da ko takwas ko goma ma za a iya samu to alhamdulillah yadda nake gani yanzu nan da shekaru nan gaba masu zuwa za a samu saboda kamar yadda na gaya maka muna da samun mutane masu shigowa suna sha'awan wannan wasa kuma shi wasa ne ka sani na sha'ani na kashe kuɗi za a samu irin kamar a tara da bakwai takwas har zuwa goma insha Allah kungiyar ka ta alamin da kake magana cewa ba bakuwa bace a wannan gasa ta taba cin kofin al'amin mun ci kofin nan na jojin ɗaya sau goma sha hudu yanzu muna neman karo na goma sha biyar kenan insha Allah. Akwai kungiyar da ta fi cin wannan kofi fiye da ku? A tarihin jojiyan cup a Najeriya da yake cika shekara ɗari yau babu ƙungiyar da ta taɓa ci fiye ma da biyar a lokaci guda sai kungiyar polo ta alamin mun ci sau goma sha hudu. Shi ma Muhammad Hadi Abdulmuttalib na kungiyar dattako na cikin 'yan wasan da za su fafata kuma tuni ya nuna gamsuwarsa da tsarin gasar ta bana sai dai ya ce muddin ana muradin wannan wasa ya haɓaka to dole ne fa a watsar da batun bambance-bambance da ke tsakanin wasu shugabanni a harkar polo akwai rawar gani da za a taka a wannan gasa kuwa akwai timatimai da yawa sun yi sama da arba'in kuma kowa ya zo ne da shirin cin kofi kowa ya daɗe yana shirin dawaki ana training kowa kuma ya zo ne ya taka rawar gani so akwai akwai kallo ba ka iya cewa ga wanda zai ci sai an hau fili kawai akwai ci gaba gaskiya don in ka duba akwai ƙarin yawan 'yan wasan eh, tumatumai da yawa sun karu kamar yanzu wannan tournament ɗin da ake yi tim sama da 40 ne suka zo daga dukkan fannin nigeria daga lagos ne daga port harcourt kano bauchi ibadan kuma duk an zo ga shi wasan yana hada zumunci wani irin kalubale ne kake gani yake fuskantar wasan polo a najeriya akwai kalubale da yawa akwai rashin haɗin kan manyan namu da kuma rashin samun good organization a cikin clubs din wurin hada tournament da kuma wurin a zauna a sa dokokin da za a duba ci gaban wasan ba ci gaban wasu ƙwarorin mutane ba a ci da ke buga wasan a sa wasan a gaba shine nike ganin akwai masu hali da yawa ba sai an ambato suna ba kuma suna da kishin wasan suna da kishin kashe ma wasan kuɗi amma ba a yi encouraging ɗinsu ba to shi ma dai aminu gagare na kungiyar poland jihar kaduna na da tunani irin na muhammad hadi abdulmutallib amma ya fara ne da cewa muhimmancin georgian cup ne ya sa duk wani dan wasan polo ke mafarkin lashe shi gaskiya an dade ba a shirya wasa irin na bana ba duba da ana kusan a ce wasa ne na murnar cika shekara ɗari na shi babban kofin kaduna da ake ji da shi a arewacin ƙasar nan wanda ake kira georgian cup wanda duk burin dan polo a najeriya ya buga shi kuma ya ci ya ci cup din saboda haka ina tabbatar maka da za a katacen wasa an gayyato a 'yan wasa daga kasashen waje wanda za su bubuga a cikin manya-manyan su kungiyoyin wasannin da suka zo daga garuruwa a ganin kame za a yi ne wasan kwallon polo ya kara samun daraja ko ɗaukaka a najeriya to gaskiya sai an haɗa hankali waje daya. duk abubuwan da wani ke ganin ba a mai daidai ba tun da kungiya ce kuma mutane kudin suke kashewa a dawo a zauna a tabarma daya a fahimci juna a ɗaukaka wasan a ɗaukake shi to wasu daga cikin magoya bayan wasan polin da suka halarci buɗe gasar a ranar asabar dinnan da ta gabata sun bayyana cewa an daɗe ba a shirya gasar polo a kaduna ba kamar ta wannan shekara a don haka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a ganin su sunana alhaji yakubu suleiman sakan alhazan zazzau hakikanin gaskiya ah, bana ta wani ce mun yi san barka domin in ka duba duka filayen guda biyu gaskiyar magana dole su ƙungiyar ta nan kaduna abin yabo ne sun yi ƙoƙari wajen kula da fili da kuma yadda suka tsara wasan da bana abin yabawa ne ya nuna irin kowa da zai nuna sa. don eh, a gawaye zai zakaran gwajin dafi game da shi wannan kofi na Georgia. Sunanawa Solomon, Solomon Ahizoje, Georgia Cup ba karmi ba ne, shi ne aka wana turawa kowai na polo yana kawo hada kai polo yana kawo farin ciki a jiha kuma ka san tu shekaran jiha mai hankali ya sani a ciki jiha kaduna mutane kala-kala su fara shigowa ba hotel sun cika da mutane kuma masu sani su fara samu sani kala-kala saboda wana polo kasan wasa polo ba polo ba na yara ba ne don wani mutum bai ci bai kushi ba bai zai wasa polo ba kai bai na ce ikan kuya akuya yana kuka na gidan mana ba ba gidan boka ba ne saboda ba wani abu ya hada boka da akuya yi to sarkin katsina da ministan harkokin sufurin jiragen sama na najeriya na daga cikin manyan bakin da suka samu damar halittar bikin bude gasar ta wannan shekara tuma saurare a nan shirin zai disa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abokin aiki na aminu sani sado da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya